Ciyar da ƙananan yara cikin kulawa. Bawa ki farkon rayuwa mai inganci ya dogara ne da irin abincin da kike bashi a wani lokaci da kuma yadda kike ciyar da shi. yarki za ta samu rayuwa mai yalwa idan kin ciyar da ita abinci akai-akai kuma kin ƙarfafa mata gwiwa a yayin cin abinci. wannan bidiyon zai nuna yadda za a ciyar da yaro cikin kulawa ta yadda zai inganta ɗabi'unsa wajen cin abinci har tsawon rai a nuna wa uwa yadda za ta yi idan 'yarta ta fara alamun jin yunwa idan ta fara nuna alamun jin yunwa kamar sa hannunta a baki uwa ta shayar ko ta ciyar da 'yarta nan take da farko ki ajiye yarki ta yadda za ku rika kallon juna sannan ki ciyar da ita a hankali cikin haƙuri a lokacin cin abinci a lallaba yarinya kuma ɗan rika yi mata wasa domin ta ci abincin sosai ki mai da lokacin cin abincin abin farin ciki a lokacin da kika ga yarki ta koshi to ki tsaye da shayarwa a wannan misalin yarki za ta fara furzawa da kuma kuka idan kin ba ta abinci wannan yana nuna ta ƙoshi uwa za ta ɗauke kwanan abincin domin ta ajiye da zarar ɗanta ya fara girma zai fara ƙoƙarin cin abincin da kansa uwa za ta iya ba shi abincin domin ci da hannunsa ko da ƙaramin cokali uwa ta daure ta tsaya wurin cin abincin yaro tare da lallabinsa har tsawon lokacin da zai gama wannan zai sa ya ji yana da daraja kuma ana matuƙar ƙaunarsa wannan zai sa danƙon soyayya tsakaninsa da mahaifiyarsa al'ada ne yaro ya ci abinci a hankali kuma yana zubarwa a hakan zai koyi yadda ake cin abinci uwa ta taimaki ɗanta har sai ya koyi iya cin abinci da kansa kina mai tabbatarwa ya ci kuma ya ƙoshi kada a zazzali yaro wajen cin abinci tun yana gwada ci da kanshi a cikin 'yan kwanaki zai kware ci da kanshi yana da mahimmanci a kula a kuma ciyar da yaro da zarar ya fara nuna alamun yunwa Wannan zai taimaka wa yaro wajen cin abinci dangane da abin da ya fi so na ɗanɗano. wasu lokutan yarki za ta ki cin abincin da kika bata ga wasu hanyoyi na samun mafita da farko ki ciyar da yarki da zarar ta fara nuna alamun jin yunwa idan lallai tana jin yunwa bayan haka da zarar yarki ta ki cin abinci to sai ki gwada mata wasu ire-iren abincin masu ɗanɗano da yanayi daban-daban ko ki ba wa yaron abinci mai lafiya wanda yake so kaɗan kaɗan a ƙarshe ki kawar da dukkan abin da zai iya ɗauke mata hankali lokacin abinci ki ciyar da aiki a gurin da babu surutu kuma ki kasance kina kusa da ita a lokacin da take cin abinci kada ki tilasta ta ko ɗurawa yarki abinci maimakon haka a rika bashi cikin lallami da lumana ki ba wa yarki tabbatacciyar kulawa a lokacin da take cin abinci amma ba matsala ba ce idan bata ci ba ki ɗauke abincin daga gabanta ki rufe sannan ki sake bata idan ta nuna alamun jin yunwa wasu iyayen sukan ciyar da 'ya'yansu ta hanyar da za ta iya cutar da su yin hakan yana cutar da yara domin zai sa su al'adar mara kyau wajen cin abinci da kuma mu'amala da mutane idan sun girma misali na farko za ka ga uwa ce ke da iko akan lokacin da yaro zai ci abinci kuma idan ya ci a lokacin da baya jin yunwa a tilasta masa ya ci yaro yakan yi gwagwarmaya sannan ya yi kuka a lokacin abinci wannan zai sa yaron ki ya rika jin damuwa idan lokacin cin abinci ya yi ba da abinci da hannu misali ne na ɗauke ikon cin abinci daga gurin yaro uwa tana ɗauke ikon cin abinci domin tana cusawa 'yarta abinci a baki a matakin da take so bayar cutarwa akan dangantakarki da 'yarki hakan abu ne mai hatsarin gaske wannan zai iya shaƙe yarki sannan ya hana ta lumfashi wannan kuma zai iya kashe yarki rashin kulawa wajen ciyar da yarki a nan uwa ba ta yi wa yaro wasa a lokacin cin abinci ba ta damu ba kuma ba ta taimaka wa yarta yadda ya kamata kuma ba ta kulawa yaushe da kuma mai yar take ci uwa ba ta kulawa da alamun jin yunwa yarta kuma ba ta san yarta ta ƙoshi ba sannan ba ta da ra'ayin wajen ciyar da yarta yar tana cin abinci duk lokacin da aka bata maimakon sai in tana jin yunwa kuma za ta koyi iya cin abinci ko da kuwa ta ƙoshi tana iya cin komai komin daraja ko rashin darajar abincin na ƙarshe shine bawa yaro dama don cin abinci yaro ne yake da iko akan cin abincinsa a nan yaro zai ki cin abinci mai lafiya da uwarsa take bashi saboda haka sai ta rika bashi tarkacen da yake so sau da yawa akan bar yaro ya yanke shawara da kansa akan yaushe me da kuma yawan tarkacen da zai ci da zarar an fahimci wannan ɗabi'a to sai a yi amfani da dabarun koyar da iyaye ciyar da yara domin uwar ta canza a nan uwa tana tilasta wa ɗanta cin abinci bayan an tambayi uwar izini mai koya dabarun za ta nuna yadda za a ciyar da yaron cikin kulawa uwar za ta kula sosai ta yadda ɗanta zai ci abinci a yayin da mai koyar da ba da abincin za ta ciyar da shi za ta yi ƙoƙarin taimakawa wajen samun nasara yanzu a shawo kan mahaifiyarsa ta canza yanayin ciyar da ɗanta a tuna yanayin da aka ciyar da ɗa yana da mahimmanci kamar abin da aka ciyar da shi yarki za ta girma cikin walwala idan kina lura kuma ki ba ta abinci a lokacin da take jin yunwa kuma ki lallabe ta cikin lumana a lokacin da yaron ki yana ƙarami zai rika cin abinci kaɗan-kaɗan kuma a hankali idan ya ɗan ƙara girma sai a taimaka masa ya rika cin abincin da kansa